أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد Masu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da kasancewa tare da ku a cikin wani sabon shirin na fasin rahma shirin da kan baku dama domin aiko da tambayoyin ku waɗanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita kuma ana iya aiko mana da sakonin tambayoyin ne dai cikin hanyoyin aka saba na sifiri takwas sifiri biyar biyar biyar hudu hudu hudu ɗaya uku da kuma sifiri bakwai sifiri ɗaya bakwai bakwai takwas shida hudu hudu biyu sai kuma saƙon wata a kan sifiri bakwai sifiri uku shida sifiri hudu ɗaya hudu biyar biyar ko kuma cikin adireshin imel na fatoyin rahma a yahoo.com da kuma shafin fatoyin rahma da ke dandalin tsari zumunta na facebook yau dai muna asabar ne sha uku ga watan rajab na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara bayan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wanda ya zo daidai da 31 ga watan Maris na shekara ta 2018 kuma kamar kowane lokaci muna tare da shi malamin namu a Dr. Sheikh Muhammad San Umar Jallemo babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero Bikinan Kano wanda a koda yaushe ke samun dama domin amsa waɗannan tambayoyi naku ni kuma suna na Anas da Hassan wanda nake kasancewa tare da ku a cikin wannan shiri sai ku biyo makalla bismillah الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين بيان هكا إنغوا مرسوس وعلم أن الوقتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى أشكل لتاف الزمين بلكي ينأجوا ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا واسأل الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ubangiji wani wata'ala a cikin wannan aya yana cewa lirrijali nasibun mimma iktasabu wala tatamannu ma faddala Allahu bihi ba'dakum ala ba'd kada ku yi burin abinda Allah ya fifita sashin ku da shi akan sashi lirrijali nasibu mimma maktasabu mazaje suna da rabo daga abinda suka suka tsoruta wata suka nema walin nisa'i nasibu mimma maktasabna su ma mata suna da rabo daga abinda suka nema نسأل الله من فضله كروج ألا دقبل لسه إن الله كان في كل شيء عليمة للي ألا يا تبتا مسنين ندكا كومي wannan aya ubangiji subhanahu wata'ala yana hana wato wani jinsi yayi fatan ya samu wani abu wanda Allah subhanahu wata'ala ya keɓe wani jinsi da shi wato jinsin namiji ya yi fatan cewa ya samu wani abu daga abin da Allah ya keɓance jinsin mace da ita da shi ko kuma ita mace ta yi fatan ko burin sai ta samu wani abu da Allah subhanahu wata'ala ya keɓe jinsin jinsin namiji da shi ubangiji subhanahu wata'ala shi ya raba halitta kowa ya bashi irin tashi ya raba arziki ya ba kowa kowa nashi ya raba rayuwa kowa ya bashi irin tasa ubangiji subhanahu wata'ala za ya zalunta kowa kowa ya ba shi daidai abin da ya cancanta abin da ya dace da shi don haka yana cin karo da hikimar ubangiji da aikinsa da ainihin kaddararsa wani ya rika jin cewa abin da Allah subhanahu wataala ya bashi ba ba shi ya kamata ya bashi ba ya kamata ya shi ko da wannan kuma ya kamata ya bashi wanda ya fi wannan kyau kowa ka gan shi da halittar da Allah ya masa wannan shine kasansa shine rabansa a gurin ubangiji subhanahu wataala kuma idan ubangiji subhanahu wataala ya rage shi ta wani bangare to zaka samu kuma ya fifita shi ta wani bangare daban rashin ɗan adam ya kalli dukkan al'amura ta kowace fuska shi yasa zai rika ganin cewa ubangiji subhanahu wataala ya tauye shi da a ce ɗan adam zai kalli al'amura daga kowace fuska ta kowace zawiya ta kowace bangare to da zai ga lalle akwai daidaito cikin ubangiji subhanahu wataala wanda shine khalaqa fa sawwa ya yi halitta kuma ya daidaita halittar nan akwai daidaito a cikin hukuncin Allah akwai daidaito a cikin halittar Allah to anan ne hukuncin da zai yi zai zama hukunci wanda yake hukunci wanda yake na kwarai ubangiji subhanahu wataala kamar yadda ya halicci namiji da irin abubuwan da ya kebance shi da shi haka ne ya halicci mace shi ma ita ma ya keɓance ta da wasu abubuwa abubuwan da yake banci namiji da su wato ita mace bai dace ta yi tunanin lalle ita ma ke ta koma ta samu waɗannan abubuwa da yake banci namiji da shi ba shi ma kuma namiji kada ya yi tunanin ko ya yi fatan sai ya koma ya wato samu wani abu da Allah subhanahu wata'ala yake banci yake banci mace da shi ba shi yasa zamu ga a musulunci an hana namiji ya yi kamanceceniya da mata hakanan an hana mace ta yi kamanceceniya da maza duk wani abin da yake hasa'is ne wato wani abu ne da maza suka keɓanta da shi to baya halatta mata ko mace ta ce za ta kwaikwayi maza a cikin wannan abu hakanan duk abin da ya kuma maza ne suka keɓanta da shi a mata ne suka keɓanta da shi to baya halatta ga wata mace ce za ta yi ƙoƙarin sai ta kwaikwayi maza a cikin wannan idan aka samu haka to babu shakka an samu karkacewa an samu kaucewa kuma akwai kamar wato neman a yi gyara daga wani hukunci na ubangiji su wani ala da yi hatta a hukunce-hukunce za mu ga cewa allah su wani ala ya keɓanci maza da wasu hukunce-hukunce hakan ya keɓanci mata da wasu hukunce-hukunce kowanne kuma an keɓance shi da hukuncin da yake daidai da halittarsa da daidai da bukatarsa don haka baya daga cikin hikima wacce ta ce tana son Allah subhanahu wata'ala sai ya shar'anta mata abinda ya shar'anta mace ba maza hakanan baya daga cikin hikima namiji ce sai an ya shar'anta mata wani abu da aka shar'anta mata sai ya lokacin da ummu salama take cewa ya rasulullahi ya aka yi maza mata suke da rabin gado na namiji wato mace take da rabin gado na namiji kuma sannan mace ba a ba ta damar fita ta zama mayakiya ba to ka fita yaki ita ma fi sabilillah a kashe ta fi sabilillah shine wannan aya ta sauka wala ta tamanna ma fadara Allahu ba'dakum bihi ba'dakum ala ba'd kada ku yi fatan wato burin samun abin da Allah ya fifita sashin ku da shi akan sashi Allah subhanahu ta'ala ya fifita maza da wani abu akan mata haka ne ya fifita mata da wani abu akan maza kowanne akwai abinda Allah subhanahu wata'ala ya fifita shi da shi akan dan uwansa to abinda Allah subhanahu wata'ala bai bawa mace ba ya bawa namiji ko wani hukunci da ya shar'anta wa mace da namiji bai shar'anta wa mace ba to za ka ga cewa ita ma mace ubangiji subhanahu wata'ala ya ba ta kuma wani abu wanda za ta yi ta cimma ɗa namiji wajen ladan da zai samu a cikin wancan abu da Allah ya shar'anta masa kamar yadda Aisha take cewa ya Rasulullah هل على النساء جهاد قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة kitashin mata ma akwai jihadi a kansu annabi ce akwai jihadi amma ba ya yaki a cikinsa shine alhaji da umara saboda ka yayin da mace ta yi haji da umara ta yi haji ko ta umara to kamar ta fita kamar namiji da fita jihadi ne wato ita a nan za ta samu ladan namijin da zai fita jihadi kaga ubangiji subhanahu wataala bai bar haka nan ba sai dai shar'anta mata wani abin da za ta wato samu wancan namiji cikin abin da Allah ya shar'anta masa kamar waɗanda Allah subhanahu wataala ya jarabe su ne da wata larura da za ta hana su aikata wani abu wanda marasa wannan larura suke aikatawa kamar mutumin da yake da shayayyen kafafuwa ko jiki sai da ba zai iya tashi tsaye ya yi wata ibada ba sai da yi ta a zaune wani ma zaman baya yiwa sai da yi ta a cikin shinge ko a kwance to waɗannan su ma Allah subhanahu wataala ya shar'anta musu wasu ayyuka da za su yi da za su kamo waɗancan da suke da wannan damar wato ubangiji su wani wata'ala ya shar'anta musu za su iya faɗar abubuwa na azkar na ambatan Allah na na istighfari na tasbihi hailala da da bakin su wanda idan suka yi haka wannan zai iya ɗaukaka darajar su su cimma waɗancan waɗanda suke da ikon su tsaya a tsaye da kafafunsu su yi wasu ibadu haka ubangiji su wata ala bai bar kowa haka nan ba kowane ya shar'anta masa wani abin da zai iya cima dan uwansa da shi to amma a yayin da dan adam ya yi kokarin cewa sai lalle shi ma ya samu wani abu da wani yake da shi to in bai sa'a ba a nan ne halakarsa take bai san cewa ubangiji su wata ala ba haka nan kawai yake bayarwa ba yana bayarwa da wata hikima ne wataƙila ko wata hikima da ta ya ba mu wane wane bai bashi ba za ka iya samun mutane suna rayuwa a guri daya a ƙasa daya a gari daya suna watakila sana'iri daya a kasuwa daya kuma watakila sun shiga sana'ar da jari iri daya su amma Allah wata ala ya ba mu wani wani kuma da mutum kuma ya hana shi ba wai dan ya fi son jiyan ba domin ubangiji wata ala ba yana ba da duniyarsa saboda ya fi son mutum ba bane yana ba mutum duniyarsa saboda haka ya riga ya rubuta masa imani ne baya ba shi baya ba da shi sai ga wanda yake so kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah yana bayar da duniya ga wanda yake so da wanda baya so inna Allah yuti dunya liman yuhibbu wa man la yuhibbu wa la yuti al-imana illa liman yuhibb annabi yake cewa Allah yana ba da duniya ga wanda yake so da wanda ba baya so amma imani baya ba da shi sai ga wanda yake so sauraka rabo na duniya ba shi yake nuna soyayya ba Ba ka akwai dalilin watakila da yasa Allah ya ba wancan shi ko wannan bai ba shi ba watakila halakar ta ce a ciki kamar yadda alhassan albasiri ke cewa wani mutum zai daina fatan ya samu dukiya idan allah bai ba shi ba domin watakila halakar ta ce a ciki shi yasa allah bai ba shi ba saboda haka idan mutum yana neman samun duniya kawai don duniya yana neman allah ya ba shi duniya ya ba shi dukiya ko ya ba shi mulki ko ya ba shi wani abu na ɗaukakar duniya saboda kawai duniyar ya ji daɗi ya tara dukiya wani wani abin zargi ne a gurin allah subhanahu wataala ba abu ne wanda yake kyau ba ba abu ne mai kyau ba babu laifi mutum ya yi fatan ya samu wani abu na dukiya domin ya yi aikin Allah da shi domin ya taimaki addini domin ya taimaki mabukata domin ya share masu hawaye wannan babu laifi idan mutum zai yi wannan fatan saboda abin da ya tabbata na hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam cikin sahih bukhari sallallahu alaihi wasallam yake cewa la hasada illa fi babu hasada sai akan mutum biyu rajulun atahu Allahu al-Qur'ana fa huwa yatluhu ana Allah ana al-layli wan nahar mutumin da Allah ya bashi al-Qur'ani yana tashi cikin dare da yini yana karanta shi wato koyaushe yana karanta wannan al-Qur'ani na aiki da shi sai kenan sai wani yi burin cewa shi ma ina ma Allah subhanahu wata'ala ya bashi irin abin da ya bawa ne law anna Allah a'tahu mithla ma utiya fulan law annahu law annani utitu ma utiya fulan la fa'altu ya yaf'al da rika cewa ni ma ina ma a ce Allah ya bani abin da ya mu wani ni ma in yi abin da yake sai kuma mutumin da Allah subhanahu wataala ya bashi wa rajulun mata Allahu malan fa huwa yunfiqu fi sabilillah mutumin da Allah ya bashi dukiya yana kashe shi yana kashe dukiyar nan cikin neman yarda Allah sai ya ce law anni utitu mithla ma utiya fulan la fa'altu kama yaf'al ni ma da an bani irin abin da aka bamu wani da nayi irin abin da yayi to wannan fata ne mai kyau buri ne mai kyau kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna ad-dunya li arba'ati nafar hadisin Abu Kafshat al-Anmari Allah ya ce cewa duniya ta mutum hudu ce tun na farko rajulun atahu Allahu malan fa huwa yattaqi fihi rabbahu wa yasilu fihi rahimahu wa ya'lamu anna lillahi fihi haqqan fa hadha bi afdalil manazil mutumin da Allah subhanahu wata'ala ya bashi dukiya ya zama na yana jin tsoron Allah a cikin dukiyarsa yana sa da zumunci a cikin dukiyarsa yana sanar da cewa Allah yana da haƙƙi a cikin dukiyarsa annabi ya ce to wannan yana da babban matsayi wato yana da masauki wanda yake mafifici a gurin Allah ranar gobe kiyama sai kuma rajulun wa abdur razaqahu Allah ilman wa lam yarzuqhu malan wa huwa sadiqun niyya yaqulu law anna li mala fulan la amiltu mithla مثل عمله فهو ونيته فهو بنيته annabi ya ce sai kuma mutumin da Allah subhanahu wataala ya bashi ilimi wato ya sanar da shi Allah ya san Allah amma bai bashi dukiya ba da yake da niyya mai kyau yake cewa da a ce ni Allah ya bani dukiya irin ta wani da na aiki irin na wani annabi sallallahu alaihi ya ce to yana da ladan niyyarsa kuma sun yi daidaito sun yi daidaito alada to kaga anan fata ne ya samu dukiya domin shi ma ya aiki da wannan dukiya irin yadda wani ke amma mutumin da zai fatan ya samu dukiya kawai don shi ma ya tara don shi ma ya alfahari da dukiya don shi ma ya more rayuwar duniya da dukiyarsa su wannan ba abu ne mai kyau ba to ubangiji subhanahu wata'ala yana son kowane dan adam kowane mutum da Allah subhanahu wata'ala ya bashi wani abu to ya rika wa Allah cikin abin nan ya bashi ya da sanin cewa a wannan kasan da ya bashi shine hikimar da wato akwai hikima a cikin wannan kaso inda Allah subhanahu wataala ya aje shi akwai hikimar da ta ya aje shi a gurin wanda ya bawa akwai hikimar da ta ya bashi kila ya bashi ne don ya masa talala ba wai don ya girmama shi ba Allah subhanahu wataala yana cewa fa amma al-insan idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu fa qadara alayhi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan kalla Allah subhanahu wataala ya ce amma mutum idan ubangijinsa ya jarrabe shi ah, fa'akaramahu ya karrama shi da dukiya wani amahu ya ba shi ni'ima jin daɗi na rayuwa sai rika cewa ubangiji na karrama ce ba ma lisan idan mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idan mabtalahu fa qadara alaihi rizqahu amma idan ya jarrabe shi ya kuntata masa arzikinsa sai rabbi ahana sai rika cewa ubangiji na ya wulakanta ni Allah ce kalla sam sam ba haka bane wato wancan abin da na farko yake tunanin karramawa ce da girmamawa da matsayi ubangiji ya bashi da dukiyar da ya bashi a'a ba haka bane jarraba ce haka nan shi ma wannan da Allah ya kunta ta nasa arzikin yake ganin kamar wulakanci ne ubangiji ya yi masa kalla sun san ba haka bane saboda ka ubangiji subhanahu wata yana yin abubuwa su da hikima wanda wannan hikima ita ce abin da ya kamata bawa wa kowane lokaci ya rika hangowa ya rika sanin cewa ubangiji su ala ba baya aikin da babu hikima a cikinsa sa kuma duk abin da Allah wata ala ya kaddara na mutum ne to zai same shi Nabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa arziki yana bin ɗanku kamar yadda da a ce dayan ku zai guje wa arzikinsa kamar yadda yake guje wa mutuwarsa da arzikinsa ya bi shi kamar yadda mutuwarsa take bin sa wato da arzikinsa ya riske shi duk inda yake kamar yadda mutuwarsa za ta riske shi duk inda yake saboda haka babu wani wanda zai bar duniya ce ya kwalkwale ya cinye dukkan wani abin da Allah subhanahu wataala ya rubuta masa zai ci ah, babu wani wanda zai tafi ba tare da ya cinye arzikinsa ba ah, kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna ruhal qudus qudus nafasa fi ru'i anna nafsan lan tamut hatta tastawfi rizqaha ah, ruhul qudus shine mala'ikar jibrilu ya wato rada min a cikin zuciya ta cewa babu wani rai da zai mutu har sai ya cinye arzikinsa saboda ka annabi ya ce fattakullah wa ajmilu fi talab ku ji tsoron Allah ku kyautata neman hanyar neman abincin ku wala yastabti annakum wala yahmilannakum istifa'u rizqakum an tatlubuhu bi ma'siyati Allah kada wato jinkirin arzikin ku ya sa ku nemi shi ta hanyar sabon Allah inda ma inda Allah la yunalu bi ma'siyati abin da yake wajen Allah ba a samu shi ta hanyar sabo da ka sabon ku da za ku yi hanyoyin za ku marasa kyau ba su za su Allah ya ba ku ba abin nan da Allah subhanahu wataala ya nufa zai baku zai baku da kun yi hakuri zai zo muku ta hanyar da ta dace kuma da ke ta hanyar da ta dace Allah ya samu dace. Kamin musamman ne malala ya takar a yau na ganin zamu fara da wasu tambayoyi da suka zo kan watan rajab wanda kuma suke a jere tambaya ta farko take cewa mara da allah karin bayani ne ke cewa kan azumin watan rajab da kuma sha'aban sai ke yake cewa malami ne hukuncin yin azumi a watan sha'aban da sunan azumin tsofaffi daga umar aminu sani mai nage sai mai sako na gaba yake cewa da allah ya tabbata a sunna ana keɓe watan rajab da azumin nafila wanda ake kira da azumin tsofaffi rabi musa shirawa sai shi kuma ne ke cewa tambayar sai ita ce satin da ya gabata ya ji an ce ba wani hadisi da ya inganta akan azumin watan rajab to shi ne ke cewa akwai wani dogon hadisi na cikin sunan kubra juz'i na hudu shafi na ɗari hudu da tamanin da ɗaya wanda yake cewa ku yi azumi daga watannin alfarma kuma hadisin ingantacce ne kamar yadda ya ji malaman hadisi suna inganta shi sai shi kuma ne ke cewa cikin azumi sha bakwai da suna abin da awa ta hana azumta babu na watan rajab Allah ya saka malam da alkhairi daga AA ne mai sai ka na karshe akan da watan rajab din yake ta malam da da azumtar watan rajab wasu maganganu sun zo da yawa a kai to malam wacce magana ce mafi inganci a ciki daga malam dadi ya ɗige maganar azumin watan rajab ina jin abin shirin shirinmu da ya gabata na rana asabar da ta gabata mun yi shimfiɗaɗɗiyar magana sosai akan rajab da maganganun da malamai suka yi da kuma har da ishara zuwa ga littafin da malamai suka rubuta kamar littafin abu al-hattab ibn dihiya a da'uma wajen bai bayani wadda ilwadda'i na fi fadli rajab da hadis da littafin ibn hajar al-asqalani mai suna tabiyin al-ajab bai ma warada fi fadli rajab da cikin waɗannan littattafai dukkan su waɗannan malamai malaman hadisi ne sun yi bayanin rashin ingancin hadisan da suka zo a cikin falalar rajab kuma gabanin su malamai da yawa sun yi wannan bayanai kamar yadda muka faɗa kamar abu shekul islam abu zar alharawi ya yi maganar wannan cewa babu wani hadisi da ya inganta cikin falalar watan rajab wato falalar wajen wasan sallah a cikinsa ko azumi a cikinsa ko yin hajji ko umara a cikinsa hakanan eh, abin da ibn qayyim eh, gabaninsa ibn shekul islam ibn taimiyya ibn qayyim cikin littafansa kamar irin su al munif eh, fil al da'if inda ya bayanin cewa babu wani hadisi da ya inganta hakanan irin su shaukani a cikin alfawaidu majmu'a saboda haka wani abu ne wanda malamai tuntuni sun yi bayanai kuma dukkan hadisan da suka zo a cikin wannan babi muka ce babi muna nufin babin da yake magana akan keɓance rajab da wata ibada keɓance shi daga cikin watanni a ce ga wata ibadoci wanda sai a wata rajab ciki so a yi su ko kuma a'a yin su a cikin wata rajab yana da falala da wani lada na musamman da za a samu wannan babu wani hadisi da inganta ko na sallah ko na akwai hadisai da yawa da suka zo amma hadisai ne rubabbu hadisai ne bara gurbi hadisai ne wanda ba su inganta ba da kuma malamai duk sun yi bayanin kowane hadisi da illarsa idan mutum ya ɗauki littafin eh, tabiyunul ajab bi ma warada fi fadl rajab na ibnu hajar al zai ga zai ga wannan bayanin waɗannan hadisai haka na littafin ibnu dahiya da da eh, umma wajen shi ma zai ga irin waɗannan hadisai haka nan eh, littafin al-fawaid majmu'a gabanin sa littafin al-mawdu'at na ibnu jauzi da sauransu zai ga zai ga waɗannan hadisai da kuma bayanan malamai a kansu da kuma illolin da suke cikin kowane hadisi kowane hadisi za su faɗi ga illarsa ga ta inda ya samu matsala har ya zama na bai inganta zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba a saboda haka babu wata falala ta musamman da take banci wannan wata na rajab illa iyaka shi ma ɗaya ne daga cikin watanni masu alfarma sannan kuma na ibada a cikin su kuma yadda ake ibadu a cikin sauran watanni duka na shekara haka ana sallah da mutum yana ya saba kiyamun laili zai ci gaba da yi ya saba yin azumin litinin da alhamis da azumin al'ayyamul biyu duk mutum zai ci gaba da yin waɗannan tun da damun abu ne da ya saba yin a cikin sauran watanni amma ya yin kowane irin azumi na nafila sai idan watan rajab ya zo ya tsiri yin azumi da cewa wata ne mai falala to wannan shi ake magana a kai haka nan ko ya yin kiyamun lairi sai wannan wata ya zo ko in yana yi ya rika jin cewa in wannan watan ya zo ladin ya fi to wannan ne ake magana a kan cewa babu wani abu daga annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tabbata mai nuna wannan a wannan ne dangane da azumin watan rajab kuma mun yi maganganu a kansa a wancan abin na shiri sannan kuma abinda ya shafi watan sha'ban watan sha'ban tabbas hadisai sun tabbata na annabi sallallahu alaihi wasallam wa hadisin aisha cikin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana yawaita yana yana azumtar yawan yawancin kwanakin sha'ban yawancin kwanakin sha'ban annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin azumi a cikin sa take cewa babu wani wata da annabi sallallahu alaihi wasallam ya azumce shi daga farko har sai karshe sai ramadan in banda sha'ban wannan ya sumu mu'ammatahu wato yana azumtar mafi yawancin sa sauraka wannan sunna ta tabbata da cewa ana azumi a cikin watan sha'ban annabi sallallahu alaihi yana yi yana ware shi da yin wani azumi har ma yakan azumci yawancin sa abin da dai baya a ra'ayi shine ba a azumta sa daga farko sai karshe watan da ake azumta daga farkon sa karshe shine watan ramadan shi wannan shi kadai ne watan da ake azumta sa daga farko har karshe amma ya halatta a azumci sha'ban mafi yawancin sa wato mutum ya azumci kwana goma sha biyar kwana sha shida kwana sha bakwai kwana ashirin kadai ya zama na ya rufe watan gaba ɗayansa wannan shine abin da bai zo ba a sunna to wannan ya tabbata kuma ba wani azumi ne da yake banci ko tsohuwa ko abin da ita tsofaffi ma azumin ramadan din ma idan ba za su iya ba ya sauka daga kansu azumtar sa sai su ciyar sun shiga cikin wahalar da zai ko konahu miskin balle kuma a ce an ware wani wata a ce nasu ne babu wannan babu wata ibada da aka ce wani ibada tsohuwa ce ko tsoho banda matashi banda yaro matashi ko kuma wata wata mace wata ke cikin ƙuruciyarta a babu wannan a shi tsoho ma ko tsohuwa suna samun rangwame ne cikin ayyuka da aka ta shar'anta yayin da ya zama na sun tsufa sun yi rauni kaga abu ne wanda zai daure kai a ce azumin ramadan din shi kansa an zo musu da rangwame in ba su iya yi ba su ciyar amma kuma a ce akwai wani wata da azumi ne ake kuma nasu ne su kadai wannan babu shi sauraka maganar azumin tsofaffi wannan kalmar tsofaffin ma kwata ba ta da ba da ma wani wani hikima a ciki a cikin ambatan ta azumin sha'ban saboda azumin sha'ban azumi ne da dukkan wani wanda yake da iko an matashi ne yaro ne dattijo ne tsoho ne wanda ya zai iya duk wannan dama ce yana da dama ya yi sauraka babu su da wannan suna na tsofaffi sannan tambayar wanda ya yi tambaya tambayarsa mai gaba biyu cewa akwai hadisi ya ji na ce ba a hadisin da inganta to na kwarku cewa na ce ba a hadisin da inganta ba magana ta bace ni jingina mun maganar kamar akwai rage mata rage mata ce na ce mana kamar na ce da cewa yi kace malamai sun ce to hakan kuma na ce kuma na faɗi sunayen ko yanzu ma na maimaita wasu ba duka na faɗa ba wasu daga cikin su na faɗa kuma na faɗi littattafansu su kuma bincike ne na ilimi ba wai kawai da ka haka suka yi abin ba da aka magana ka ba da ke ba ce ka ce malamai sun ce to wannan haka ne sannan ya yi ishara zuwa ga wani hadisi ya ce yana cikin sunan kubra yana nufin sunan kubra na bai haƙi a watakila yana nufin hadisin mujiba albahili ko albahiliya wanda a ciki a ƙarshensa yake cewa sun min alhurumi watruk sun min alhurumi sun min alhurumi watruk na jin haka lafazin yake ka yi azumi daga watanni masu alfarma ka bari ka azumi ka bari ya faɗa masa sau uku wani hadisi yadda ya ce malama hadisin ce ingantacce ne ba haka ba ba hadisi ne ingantacce ba hadisi ne mai rauni musamman karshen sa din inda shine mahallin hujjar takila farkon sa tunda da ka je kamar yadda hadisi ne so takila farkon sa akwai wasu hadisai da suka zo da da ma'anar sa tunda a farkon sa cewa shi mutum ne da ya zo rajulun min bahila wani mutum ne daga kabilar bahila ya zo yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana so ya masa bayani akan azumi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce azumin ramadan ya ce yana da dama yana da karfin da zai yi fiye da wannan ce sun shahara sabri ya ce to zai ya ce masa to azumin kwana uku a kowane wata ya ce yana da abin da zai iya abin da ya fi haka to kaga wannan ma'anar daman ta zo a cikin hadisin hadisin abdullahi bin amur ibn al'as sun yi haka da annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ne tabbatacce to amma karshe da ya ce da shi ka kara mun a nasarar sun yace ka yi azumi a cikin watanni masu alfarma ka bari wato ka yi wasu bar wasu to wannan karin babu wani hadisi da ya zo da shi sai shi wannan hadisi shi ko wani hadisi sanadinsa ba mai kyau ba ne a sanadinsa kamar yadda yake cewa akwai abinan abu abu salim shi rawaito hadisin daga mujiba albahili to shi yana mujiba din ko ita mace ce ko namiji ne domin su su masu ruwaya an kansu namiji ne ko mace ce a na farko majhul ne ba san shi ba ba san waye ba kana na biyu kamar yanda almunziri yake magana ga ibn hajar a cikin tarihin tarihi cewa akwai istirabi wajen wajen fadar na farko kasancewa majhul wanda ya isa ya sa hadisin ya zama bai inganta ba ta fuskar isnadinsa sannan na biyu kuma akwai ittirabi wajen ruwayarsa daga shi abu salim wani wasu su ce abu abin wasu su ce mujiba wasu ce abu mujiba wasu su ce mujibatun ajuzun min ajaizil muslimin wasu ce imra'atun min abin min ahlihi wato an kasa wani ce a ce mujibatul bahiliya wani ce mujibatu bahili a cikin musnad imam ahmad rajulun min bahila so shi kan sanar guji ba an kasa tantance namiji ne ko mace ce zahiri ne ko bahira tsoho ne ko matar aure ce ko menene ana dai ta akwai ittirabi kamar yadda ibn hajar ya yi ishara a cikin littafin sai hadisin ba a cikin sunan ke kawai yake ba cikin cikin sunan abi dawud a cikin sunan ibn maja akwai shi a cikin wasan imam ahmad ma hadisi ne mai launi bai inganta ba saboda cewa malaman hadisi suna inganta shi ba ba haka bane da sai sako na akwai gabar ta karshe cewa a cikin azumi bakwai eh, akwai rajab a ciki da ma ba cewa akai ba a azumi a rajab ba in aka koma duk bayanan da ne a baya ce ba a azumi a rajab ba kuma yanzu ma na ta cewa akwai azumin muka da shi ma kamar sauran watanni ne kana so ka azumi a cikinsa kana iya yi to ka saba yin azumin na litinin da alhamis za ka ci gaba da azumin ka ka saba yin azumin siyamu dawud kake yi za ka ci gaba da azumin ka ka saba yin azumin al'ayyamul biyu za ka ci gaba da azumin ka abin da ake magana cewa yana da wata falala bambanci tsakanin ka ce yana da falala ta musamman idan wannan ne azumi a cikin sa ai suwa ba da ba da bambanci da sauran ba da bambanci da da rabi'u sani rabi'u salis safar jima'ad al-ula jima'ad sani ai su ma da ana azumi ba a ce ai kai azumi a cikin su ba amma keɓance rajab da wasu hadisai suka zo marasa ke suka yi na falalar sallah a cikinsa kamar da wancan kalar muka karanta ba wani wani yoshi a washi abdullah wanda baya komai na addini baya sallah baya azumi fasiki ne mashayin giya ne mazanaci ne amma yana yin wata addu'a cikin hajjab a dalilin ta zama wani wali wanda muka ce wani hadisin karya ne ba shi da tushe ba shi da inganci so maganar da ake ba maganar in ina yin azumi in ci gaba da yin azumi na ba ba daidai yake da kwanakin da aka hana azumi kwanakin da aka hana azumi ba ɗaya ba kai ba yadda kai ba yadda kai azumi hana sallah ba an hana azumi cikin hana sallah kana abin nan mai mahajjaci a ran da ke tsayuwa arfa sai ta yi azumi ba bisa magana mafi inganci na arfa inda ba wanda yake yana bai samu yin bai samu damar yin hadiya ba da aka ce siyamu talatu ayyamin fil hajj aka ce zai iya yin arfa to in ban da shi ba a san wani azumi a ranar arfa ko kuma keɓance juma'a ita kaɗai da azumi wannan hanawa aka yi wannan hanawa aka yi to amma sauran kwanakin duk ba a hana ba kana yin azumi a cikinsu amma keɓance keɓance wata rana da cewa a yi azumi a cikinta saboda falalarta ba kuma nassi ne zo ko keɓance wani wata a yi azumi saboda falalarta ba kuma nassi ne zo da shi ba wannan shine ake magana a kan cewa baya da asali baya kuma daga cikin addini sai tambayar da take cewa malam ya ce suna karɓar kuɗi a wajen su domin idan an zo yin jarabawar zama makaranta su ba su satar amsa domin su ci jarabawar sosai shine ke tambayar malam ya matsayin wannan a musulunci to wannan kusko ba a bashi ansa ba ya kamata ya zama ya san ansarsa ya za a yi ka karɓi kuɗi a gurin mutane don su baka ko abin ko abin ba ba ba wata cutarwa da zai yi ai abu ne wanda yake ya saba ka'ida ya saba ma akwai cutarwa ah, ko baka karbi kuɗi ba in ka ba su dama su kai ta jaraba kai kai zanibi kai laifi ka cuci al'umma kai wa al'umma algush annabi sallallahu alaihi wasallam man gashana fa laysa minna duk wanda ya mana algush ba daga cikin mu ka cutar da al'umma domin zaka sa ilimi ya lalace ta barbare sauraka idan ilimin addini ne a fitar da wasu wadda za su zo da sunan malamai ta barna ana son a kira cewa sun yi karatun addini Allah amma ba san komai ba ko kuma in karan ilimi ne na na duniya abinda ya shafi likitanci ko ko ko lauyoyi ko wani abu irin wannan shi ma ya fito ana ɗaukar shi ya san wannan fanni ko dai a bashi wani aji ko a bashi wata dama da zai shiga yana karantar da yara bai sani ba ko kuma a'a ya fito cikin jama'a likita ne yana kashe jama'a yana abin jikita su yana illanta su kaga duk kai wannan sanadiyar domin kai ka fara kai ka bude kofar har ya zama wannan saboda ka baka taimaki al'umma ba to ballantana kuma ka hada cuta ce za su sanar ka hada da karbar kuɗi har ila yau har sai an baka kuma kuɗi bayan wannan saboda ka wannan abu ba na jin wani abu ne da wani zai yi shayin ko shakkar cewa haramun ne to sai tambayar ta gaba yake cewa malam gwamnati tana baiwa shugaban makarantar su wato principal kenan kudin gudanar da makaranta to malam idan an bashi yakan ciri wani abu daga cikin kudin ya ba su to malam ya halatta idan ya ba su wannan kudin su kan su yi amfani da shi wani haramun ne kace kudin gudanar da makaranta ma'ana kudin abin da makaranta ta bukata idan za a bukaci a gyara fitilu in sun dan lalace za a buƙaci a gyara ban daki za a buƙaci sayan cek na rubutu ko wasu abubuwa da za a yi aiki makaranta da su to kawai sai ya rabe muku ya babba ku karba. wannan shine ya rusa al'umma shine abin da ake ake so a yaƙa wannan shine corruption din da ake magana a yaki shi domin shine yake dukushe da yake al'umma kuma yana cikin akwai amwalin aklu amwalin nasu bil batil in ka karba. ka ci ka ci haram da shi wanda ya baka da kai da kalwar ko ci dukkan ku kun aikata haram to sai ne ta assalamu alaikum malam yana da tambayi ne yake cewa shi ya dauki bikin zagayowar ranar haihuwa a matsayin bidi'a ko kuma kwaikwayon yahudu da nasara amma sai ji wani malami yana cewa yin wannan biki ba ba ne matsayinsa a shari'a shine kamar biki na al'ada shin malam menene wannan mafita akan wannan biki to ban san wani malami je yana faɗar haka ba amma malamai masana waɗanda suka san hukunce-hukuncin shari'a manya waɗanda suka yi zurfi a cikin shari'a sun yi magana a kan rashin halaccinsa ba su kalle shi da sunan kawai da ce zalla ba duk soyoyinsu za su ga cewa suna magana ne akan cewa abu ne wanda ba shi da kyau bida ce ba ta da asali kuma akwai kwaikwayon yahudu da nasara a ciki wanda kuma an san musulunci shi wani addini mai tsari yana son dukkan wani musulmi ya zama yana da hawiyarsa wato identity na shi ba son ya gaure ya rasa shi hawiyarsa ya zagwanye in kana neman musulmi ka kasa bambance shi daga wanda ba musulmi ba musulunci addini ne wanda ba wani addinin da ya kai shi wannan gina dan adam ta yadda zai zama yana da wato gina musulmi ya zama yana da wato shakhsiyarsa shakhsiya ce wata ke fitacciya ba tare da ta zagonye ta narke cikin wata shakhsiya ba shi yasa za mu ga musulunci ya zo da wato hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da yawa sun zo da suka yi magana akan saba ma wani abu wanda yake na al'ada ce ya aka ta waɗanda ba musulmi ba mushrikai ko yahudu ko nasara musulunci ya zo da kakkausar tira wato tira mai karfi sosai akan saba wa mushrikai saba wa yahudu da nasara hatta a cikin abubuwan da nake nasu al'ada in ya zama na sun keɓanta da wannan abu wato su aka sani da wannan abu to bai halatta ce musulmi su rungumi waɗannan abu suna yi ba domin wannan shi zai sa tasirin waɗancan mutane ya fara ƙarfi a cikin zukatan musulmi wanda kuma ba a san haka ana kai zama da musulmi ki tasiri a kansu ba su suke tasiri akan musulmi ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa khaliful mushrikin ku saba wa mushrikin annabi sallallahu alaihi wasallam yana saba musu hatta wajen yanka hatta wajen abin yanka idan ka dauki abu kana yanka dabba da shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana saba musu akan wannan yana saba musu akan mu'amala ta aure wajen mu'amala ta aure annabi sallallahu alaihi wasallam yana saba musu akan wannan sai hatta hatta wajen wajen gyara gashin kai annabi sallallahu alaihi yana sabawa yana saba mushrikai akan wannan wanda duk an san wannan annabi sallallahu alaihi wasallam a kamar da zo a cikin hadisin sabit eh, ibn sabit ibn zahak annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kullu ma anhara dama wa dhikra smullahi alaihi fa kulu laysa as-sinn wa dhuhur duk zai zubar da jini wato in kuka yanka zai iya zubar da jinin dabba to ku yanka shi ku ci amma banda asin banda haƙori banda kuma zufur wato abin akai abin farce ko akai ba. annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa sa uhaddithuk amma sin fa amu wa amma zufur fa mudiyatul habasha nabi ya ce zan gaya maka me yasa ya ce shi haƙori wasu haƙorin dabba wacce ke mai manyan dabbobi ana yi amfani haƙorinsu a yanka ya ce wannan kashi ne annabi ya hana a yanka da kashi ko mun kaifinsa ya ce to wannan kashi ne ba za mu yanka da shi ba ya ce an mazufur amma a kaifa akwai manyan dabbobi wanda suna da kaifa mai kaifi za a yanka da su ko yanka wasu tsuntsaye annabi ya ce famudiyatul habasha habasha su suke amfani da wukar su ce kawai sau na dukkan su annabi sallallahu alaihi wasallam ce ba za mu yi amfani da ita ba daga wannan wajen abin yanta ne kawai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya saba musu an gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yahudu idan matansu suna al'ada ba sa cin abinci da su ba sa kwana da su a gida daya annabi sallallahu alaihi wasallam abin Allah subhanahu wataala ya saukar da fadarsa tsaro na anil mahid قل هو أذى فأتزلوا النساء في المحيط فلا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين Allah ya saukar da wannan ayat suratul baqara cewa ana suna tambaye ka game da haila wato gurin haila shine mace da take haila abin da yake fitowa daga wajen yasaluna kalil mahid qul huwa adan haila cuta ce tazilun nisa a filmi ko ƙaura cewa wato tarawa da matan ku yadda suke haila ba wai ku ƙaura ce matan ku ƙaura sai tara da su yayin da suke haila annabi sallallahu alaihi wasallam bayan wannan ayar ta sauka sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa irfa'alu kullu shay'in illa nikah irfa'alu kullu shay'in illa nika ku je ku yi dukkan mu'amala da matan ku masu al'ada banda saduwa ta aure kawai sai wannan labarin ya je wa yahudawa wannan shine mahallin shahid sai yahuda suke cewa la yada'u shay'an min amrina la yada'u min amrina shay'an illa khalafana yanzu shi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba wani abu da zai bari namu ya saba mana a ciki me yasa sun fahimci cewa annabi sallallahu alaihi wasallam baya san yayi kamanceceniya da su a cikin wani abin da suke bata da shi su kansu suka fahimci haka suke ta mamakin wai shi wannan ba zai bar wani abu da da muke yi ba sai ya saba mana a ciki annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa yana da cikin alamomin alkiyama musulmi su dawo suna kwaikwayon abin da yahudu na nasara suke ku duk wani abu da suka zo da shi ka san hikimar yin sa ba ka san hikimar yin sa ba zaka je kana kwaikwayon su annabi ya faɗi wani alama ce ta tashin alkiyama da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sallam yake cewa ah, la tattabi'un sanana man kana qablakum حذو القذبة بالقذبة شبرا بشبر وجراء بذراء حتى لو دخلوا جحر ضب دخلتموه قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تبس سيكون بحنيوي أسنا كني حنيوي الأهدو نوعا الأمم اللي لما تشيكو ثاني ده ثاني ذرائي ده ذرائي ko من su duk sa duk matsansa sai kun danna kai kuma kun shiga bayan su abai suka ce ya rasulullahi kana nufin ya yahudu da nasara annabi ya ce fahimta wa nake nufi wa nake nufi ba waɗannan ba النبي صلى الله عليه وسلم يا فأنا لك أشراط الساعة لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي ما أخذ, ما أخذ القرون شبرا بشبر وذراء بذراء قالوا يا رسول الله كالفارس والروم قال فمن famanin nasu illa ula'i na sallar sun kici alkiyama ba za su tashi ba har sai kun wato sai al'umma ta ta kama hanyoyi ta bi hanyoyi irin na al'ummomin da suka gabata ɗani da ɗani zira'i da zira'i tafiya suka ce ya rasulallah wai kana nufin farisa da rumawa na bishe to suwaye ma nake nufi ba waɗannan ba haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna cewa wato al'ummarsa da ƙarshe za su wuce narki kuma ya zo daga wajensu san hikimar su san hikimar su za su yi wani abun kai kanka in aka ce ka fassara shi za ka cewa wani a birkice yake a juya ake yin sa kamar yanzu wannan shi ba zai da kake magana ba zai shi ne ka yi murnar ranar wato shekarar haihuwar ka ta zagayo shekarar haihuwar ka ta zagayo ma'ana shekarun abinan rayuwarka ta duniya ta rabu kana kusantar kabarin ka duk sanda shekara ta tsara zabe maka kai duk sanda yini sai ya tafi na rayuwarka wani bangare na rayuwarka ya rabu an ce babu wani abin da yana karuwa raguwa yake sai sai sai rayuwa ta dan adam al'umur rayuwa kullama zada umruka nafs kana kaiwa shekara biyu to ka rage daga cikin shekarunka da aka yi kana kaiwa uku ka kuma ragewa saboda haka kana kusantar taqribu min nihayati kana kusantar karshen ka ne kana kusantar kabarin ka ne mutuwar kici kake kara matsa kusa da ita to kaga anan ba abu ne za a yi farin ciki ba cewa wani yau ya kara matsawa kusa da mutuwarsa wani yau kuma ya kara wannan shekara ya kara matsawa kusa da mutuwarsa ce to bara a zo a masa a masa biki a masa murna kamata ya ce a wannan lokaci ma hankalinsa na kara tashi yana tunanin ce wai me yayi ne a wannan shekarar da ta wuce ayyukan alkhairi me yayi mai wani irin sabon Allah ya ya nemi gafarar Allah wannan tunanin shi ya kamata ya ba wai a haɗu a ci abinci ba a yi murna a yi a hole a shakata ba wanda ya kamata ba to amma da yake kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya suranta abin ce lau dakalu juhra dabbin la dakhaltum ko da za su shiga cikin ramin za ka shiga cikin ramin damu ne kaga ramin damu wani guri ne mai tsukakke ma'ana wani gu wanda ba ma daɗi ake ci ba akwai wahalar da kai amma sai ga ana yi ka duba irin suturu misali da ake kowa nasu musamman wanda ga matasa sun sa ya sa kayan da za su tsame shi su tsame shi kansa ba sak ba sak yake a cikin wannan kayan ba amma saboda kawai gayu a america ko gayu a uk suna sa irin wannan kayan kawai shi ma jiki yake sa amma fa a cikin a wahalce yake ko mace ta sa wani dan siket da zai matse ta in ta zo zaunawa ta yi ta bin tana ta kokarin yadda za ta rufe al'aurata ta babbar al'aurarta ta bayyana to ina daɗi yake a cikin wannan to amma saboda mai saboda dai waɗancan sun yi to saura kamu ma sai mun yi shi wannan da asalinsa daga asalinsa su kansu su kansu abin kiristocin yamma su kansu kwaikwayensa suka yi daga maguza wanda suka gabace maguzawa ba wai a kiristancin aka same shi ba su kansu a kiristancin a littafan kiristocin nasu ba su kawo shi a matsayin wani abu ba da za ka yi domin nuna farin ciki baya ciki la iyaka sun gaje shi ne daga daga maguzancinsu na asali daga jahiliyarsu ah, idan mutum zai duba a ah, old testament a cikin old testament ah, a sura da suke kira genesis sura farawa inda ya ambaci jin a cikin rabinan a cikin chapter 40 ne verse 20 a sura ta 40 cikin farawa sura ta arba'in eh, aya ta ashirin. ciki ya kawo maganar cewa lokacin da annabi isa alaihi annabi yusuf alaihi salam ya fassara mafarki mafarki ɗaya daga cikin fir'aunonin masar kamar da yake a cikin abin da a cikin old testament ya fassara mafarki ya gaya ma waɗannan mutane guda biyu da alkur'ani ya bamu labari ɗaya mai shayar da sarki ɗin ko mai masa abinci da suka koma a ciki ake cewa a cikin aya ta ashirin cikin wannan sura ta genesis ake cewa rana ta uku ita ce ranar bikin haihuwar fir'auna rana ta uku ita ce ranar bikin haihuwar fir'auna sai ya tara fadawansa da bayansa ya karrama mai shayarwa ya ba shugabancin masu ya mai da shi matsayin mai shugabancin mai shayarwa shi kuma wancan ya sa aka kashe shi mai ciyarwa kaga anan ya nuna maka cewa a cikin littafin old mai na yahudawa shi kansa yana ba ka labarin cewa ayyuka wato wani al'ada ce ta fir'aunoni wanda su kuma suna yin wannan domin a yadda su suke ganin cewa dukkan alloli ne suna ganin su allolin kallon su a matsayin alloli suke game da fir'auna yake ce ana rabbukum al'ala ma alimta lakum min ilahin ghairi wannan wani wani wani logic ne na dukkan wani fir'auna da aka yi kafin zuwa annabi musa suna da da'awar cewa su ne alloli to suna ganin haihuwarsu da mutuwarsu tana da alaƙa da makomar al'ummarsu kuma a ranar haihuwarsu duk abubuwa sukan bayyana ko kuma waɗanda za al'ummarsu nan gaba za su ji daɗi a kansu suna suka ɗauki ranar haihuwarsu rana ce ta biki rana ce da matsafa suke kara tabbatar da wasu abubuwa na asirin rayuwar al'ummarsu a cikin wannan rana wanda suke yin wannan bukukuwa haka nan a cikin a cikin new testament da shine shine shine na bayan zuwan annabi isa alaihi salam a cikin wannan matthew a cikin matthew sura sura ta sha hudu matthew sura ta sha hudu aya ta ta shida zuwa ta tara ya kawo maganar wani sarki wanda shi ne ya kashe annabi haya alaihissalam yadda aka bayar wanda akwai shi a cikin wasu ruwayoyi na alittattafan wanda ake kiran shi herodos herodos ya so ya auri matar dan uwansa filibus da ya mutu ita tana son ya aure sai annabi haya sai ya kwantawar cewa ba haramun ne su yi aure a tsakaninsu saboda ita kuma tana mugun son shi haka sai suke cewa a cikin waɗannan ayoyi aya ta shida zuwa aya ta tara cikin matiyu sai ke cewa ranar ranar ranar ranar birthday dinsa ranar bikin haihuwarsa ya tara mutane ana biki sai ta turo kanwarsa ta zo ta yi rawa a gabansa sai ya rantse cewa duk abin da ta yi alkawari zai mata sai yar uwarsa ta ce to ce kina son ka miki kan yaya a cikin akushi to shi ne a lokacin sai kai wannan shi kuma da ya alkawarin ba zai kai saboda yana jin tsoron mabiyan eh, annabi a yawon da ake suke ɗaukar shi annabi yadda yadda yake a rubuce a cikin littafin saboda haka amma tun da ya riga ya mata rantsuwa saboda haka ya aika yana cikin kurkuku dan dama ya kama shi ya kulle shi aka sare kansa aka sako a kushe aka kama sa to kaga hatta su kansu a cikin littafin su ba aiki ne mai kyau ba manan masu yin wannan aikin ba su ne mutanen kirki ba daga fir'aunoni sai waɗanda suke masu kashe annabawa to don haka sai ya zama daga baya wannan al'adar da rumawa suka karbi kiristanci inda dama al'adar su ce kamar yadda muka gani herodos yana maulidinsa yana birthday dinsa da rumawa suka karbi kiristanci suka canza kiristanci lokacin constantine suka canza kiristanci shine waɗannan al'adu suka shiga cikin kiristoci a lokacin ne ma suka samu christmas bikin christmas ai a cikin dukkan littattafan littattafan kiristoci na na abin nan abin nan gospels nasu gaba daya babu inda aka ambaci cewa ga ranar da aka haifa annabi isa ina aka samu aka samu aka samu cewa ran 25 ne ranar haihuwarsa daga baya aka rubuta karni na uku lokacin lokacin Constantine lokacin wani taro da kai wanda kira taron Nietzsche nikiya wanda aka yi shi a shekarar 325 a lokacin ne suka tantance cewa daga abin a disamba 24 zuwa 25 shine lokacin haihuwar annabi isa amma babu wani a rubuta cikin waɗannan dukkan anajil da suke da shi sauraka kaga su ma ba wani abu ne wanda yake mai asali a cikin addinin to da ya shigo cikinsu ta hanyar maguzawa ikinansu suka mai da shi suka mai da shi wani abin yi a tsakaninsu har ya zo kuma yanzu musulmi su ma suka karba ake so kuma a yi masa gurbi da cewa yi al'ada cikin tseren al'ada kaga rashin tsayawa mutum ya binciki abin da zurfi shi zai sa nan da nan ya ce al'ada ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo madina sai ya samu mutanen madina suna da wasu ranaku ranaku guda biyu da suke idi a ciki idi shine shine shine shine shine kamar biki din bikin da yake zagayowa duk shekara abin da yake zuwa ya duk wani bikin da zai da hajjo da shekara ina ta mai bikin shi ake kira Eid daga cikin da a musulunci a sallallahu da wasallam ce waɗannan kwanakin ku da kuna murna a cikin su kace ai kwanaki ne mu muna idin su dukkan jahiliya annabi ya ce to Allah ya canza muku da waɗanda suka fi su alkhairi sune yawma ma al-Fitr wa yawma Eid al-Adha waɗannan su ne idi guda biyu wanda annabi ya ce ya canza muku da wanda suka fi wancan alkhairi bai ce tunda al'ada ku bace ku ci gaba sai ya ce an canza muku da wanda suka fi su za ka daga lokacin musulmi zama suna da idi guda biyu wanda su suke ta maimaituwa duk duk duk shekara na san wani ya zo kawai ya manta da asalin abin ta ina ya fito kawai ya zo ya ce a ai al'ada ce saboda ka babu komai dan in kai al'ada ce ya manta da cewa akwai tasiri na na na wato na kwaikwayo san da kake kwaikwayon mutum a zahiri to wannan kwaikwayo yana tasiri har a cikin zuciya wanda ibn taimiyya a cikin iktira usarabul mustaqim ya ya ambaci wannan ya yi kuma doguwar magana da mutum zai zo ya duba littafin al-iktira usarabul mustaqim mukhalafat ashabil jahim zai ga wannan bayani da ya cewa kwaikwayon abu a zahiri yana da tasiri a cikin zuciya yau da gobe yau da gobe sai kaga cewa wani abin nasu yana ta maka abin a cikin akidar ka ya shiga akidar kamar yadda yanzu muke gani Allah ka tsare shi kuma Allah ya saka da alkhairi masauraro duka duka da wannan muka ka karshen shirin a wannan rana sai dai kuma za ku yi aiko mana da sakonin tambayoyin ku kan al'amuran da suka shige muku duhu dangane da addini da kuma rayuwa yau da kullum a kan lambobin waya na sufuri takwas sufuri biyar biyar biyar hudu hudu hudu daya uku da kuma sufuri bakwai sufuri daya bakwai bakwai takwas shida hudu hudu biyu da kuma sakon whatsapp kan sufuri bakwai sufuri ku shida sufuri hudu daya hudu biyar biyar ko kuma ta kan adireshin imel na fatin rahma a com da kuma shafin kasuwar rahama da ke dandalin sales montana a facebook a madadin shi malamin namu a doktor sheikh muhammad sani umar jamimu babban malami a tsangirar nazarin shari'a da addini masallaci ta jami'ar babu da kenan kano wanda ya samu dama don hutu waɗannan tambayoyi na ku shifila usman usman shi ne ya tattara mana sautin akan na'ura ana tsibirar hassan da na kasance tare da ku nake cewa wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh